Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba a cikin wannan shirin, tambayoyin masu sauraro muke karantowa tare da kawo amsoshinsu daidai gwargwadon iko abokinku ne michael kudisin ke muku lale marhabin to zan fara shirin ne da wannan tambayar da ta fito daga abu amir almahadi daga birnin andurman na kasar sudan ya ce yaushe ne aka fara samun salsalar sharifai a duniya har yanzu ana samun sharifai ya ce wai da gaske ne wuta ba ta kona su kuma akwai wa'anda wuta take konawa to don amsan wannan tambayar na aiki ta ga wakilinmu na jihar kano abubakar isa dago. inda shi kuma ya miƙa ta ga sharif jibrilu Ibn sharif sani al-Hassani wanda shine ɗan masanin sharifan najeriya ga kuma amsar da ya bayar to asalin sharifai su ne wanda aka faɗa ka zo a cikin hadisi mutum hudu su ne akwai ala aliyu ala aqilu da ala abbasu da Ali ja'far waɗannan su ne asalin sharifai to sannan kuma su sharifan nan musamman su fadimawa to su ne fadimawa akwai fadimawa jikokin sayyidina ali da na fadima kuma akwai alawiyawa wanda suke kuma jikokin sayyidina ali ne su ake cewa alawiyawa to don haka wanda duk idan ganta da wannan gidaje guda hudu da aka faɗa nasabarsa aka bi ta wane dan wane dan wane to shine sharifi wannan su ne asalin sharifai kuma ana tambaya cewar shin sharifai yanzu akwai su akwai su har yanzu Allah bai yanke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sharifai suna nan a ko ina kaje akwai sharifai kuma dalilin da yasa aka same su a ko ina ya faru ne daga irin abubuwa da suka faru wato na ainihin halin rayuwa da ya same su bayan wafatin manzon Allah zamanin mulkin wato dauloli guda biyu din akwai daular Banu Umayya akwai daular Banu Abbas to sharifai sun gamu da abubuwa a cikin wannan dauloli shi ya sa sharifai suka dinka hijira suka dinka tafiya garuruwa suka yada a duniya wanda a cikin zamanin daular banal abbas akwai zamanin haruna rashid ko kuma musa lahadi to a zamaninsa ne sharifi na farko shigo nan afirka wato magarib shine maulaya idrisu dan abdullahi kamil dan hassan al-musanna dan hassan al-subudi shi ne ya fara shigowa nan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara ɗari da saba'in da biyu ya zo ya sauka ya kafa wani gari wato ya sauka a wani gari da ake ce masa walila wanda kabilan barbar na ƙasar suka taimaka masa suka yi masa a ya zama cewar an tabbatar da addinin musulunci a nan to duk da haka hali na zamanin masu mulki sai da suka turo a zama cewar yana nan din yayi aure ya zama aka turo wani da guba ya bashi a cikin tulare bayan ya san sana ya mutu shi ne ya shahada ya bar matarsa da ciki cikin yana wata bakwai bayan wata biyu ta cika ta haifa ɗa namiji sai aka mai da sunansa shine Idrisu dan Idrisu wannan kenan shi kuma ya fi yaya wajen goma sha biyar ko ko goma gashi nan dai an samu sabani to ta dalilin sun ta waɗannan ƴaƴayen nasa sharifai suka fansamu a nan magarin to bayan shigowarsa akwai wasu sharifan kuma wanda suka dinka shigowa su ma ƙasar wato afirka din nan akwai wanda suke kakannin masu mulkin maroko dinnan, nan wato alawiya da ake ce musu alawiya amma kakansu ne ake ce masa aliyu sharif shi ma su ma hasanawa ne sannan sharifai sun yaɗu da yawa sun yi masharif can gabashin duniya wanda a can wato gabashin duniya za ka fi samun sharifai husainawa sun fi yaduwa a can sannan kuma zamanin ma daula ta ali sa'ud da suka zo suka karɓi mulki su ma zamanin sharifai ne suke mulkin maka da madina suka karɓi mulki to su ma sharifai sun yi hijira a wannan lokacin irin abubuwa da suka dinka gabuwa da shi a cikin wannan daula din wanda wanda ma aka karɓe mulkin daga hannunsu suka tafi irinsu ne suke mulkin jordan yanzu a yanzu su sarki wato husai wato abdullahi na jordan kenan to wannan sharifai sun yadu wasu sun yadu ta dalilin ya kukuwa don gudu da tsira da ransu wasu kuma sun yi hijira ne daga garuruwan da suke bayan ma sun shigo nan afirka ɗin daga garuruwan da suka je ɗin ko kuma hali na neman wato abinci na rayuwa da shauransu irin kai kayayyaki da shauransu wanda a irin haka ne mu ma sharifan suka shigo har suka shigo nan kasar Najeriya wanda sun fara shigowa ne ta can bangaren gabashi mu ma irin wajejen su Sudan din suka shigo mana nan wato har suka shigo Kano suka dinka shigowa sannan kuma waɗansu sun biyo nan ta waje don irin su wato algeria suka biyo suka taho wajen mali duk gashi nan har su wajen nijar din nan wanda mu ma muka samu wato sharaf muhammad bin abdulkarim al-magili shigo nan zamanin mulkin sarkin kano rumfa wanda yi mulki hijira wato miladiya tana ke dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da uku daga nan ya fara zuwa dubu ɗaya da ɗari hudu da tasa'in da tara sannan kuma zancen cewar wai sharifi wuta ba ta taɓa ta ƙona shi ko kuwa ko tana ƙona shi to shi sharaɗin Sharifta wuta ba sharaɗi ke na sharifta ba a ce wai sharifi wuta ba ta ƙona shi wannan ba sharadi ba ne ba idan mun duba a hadisi za mu ga cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ma mu dinka cin abinci da zafi domin Allah bai zafafa mana ba kar mu zafafa kan mu kaga shi baya cin abinci da zafi in a ce wai ko rashin jin zafi shine sharifta manzo Allah shine kakan sharifi lokacin da aka yi Karbala akwai sayyida zainab kan wasu sayyidina alhassan da sayyidina husain wasu dai ubansu daya a hemar da suke ciki da su da ƴaƴan sayyidina alhassan dan da ƴaƴan sayyidina alhussein haka aka dinka zuwa ana kunna wuta a hemomin da suke ciki su fito daga wannan da gudu su koma waccan hemar su fito can ma a biyu su a kunna wuta su fito su koma waccan to kaga in sharafta in wato wuta ce sharafta ai su ne iyayen sharifan daga gurin su aka samu sharafta sai su zauna wuta ba za ta kona su ba to ba sharadi bane sai dai cewar akwai wanda Allah kan musu baiwar ya ɗauke musu jin zafin wuta ba sa ƙonewa dan akwai wanda Allah ya baiwa ce wannan kuma ina ganin ni kamar yadda nake ganin abin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah kada ya azabtar da wato ya'yan gidansa sharifi kada ya azabtar da su daga wuta to dan imanin mutane ya tabbata su da suka dauka ina ganin cewa a'a wanda da aka ce sharifi ne ka na wuta ba za ta kona shi ba to sai Allah ya nuna wannan din haka tun daga nan duniya domin waccan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga waɗansu din ba sa konewa kuma wasu din suna konewa amma kuna ko rashin kuna na wuta ba sharadi ne na sharafta ba. Ikon Allah mai da ya ajabi mahallakin daga ƙarshen sama. madala a gaida dura m inuwa da fati nijar a wakar sami taken ikon allah sai wannan tambayar da buhari sa'idu jega mazaunin birnin dakar a senegal ya aiko mana ya ce yaya ake gane jirgin sama ya bata har a gano inda ya fada sannan shi akwatin naɗar bayanai menene shi wakilinmu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya miƙa wa kyaftin bala jibrin wannan tambayar kuma ya fara bayani ne kamar haka to shi jirgi a ƙa'idance in zai tashi daga gari kaza zuwa gari kaza bari mu fara magana kamar namu na najeriya jirgi zai taso kamar daga abuja zai je sokoto ko daga abuja zai je eh, lagos ko daga abuja zai je ko ina dai a cikin ƙasa an san minti nawa ne jirgin zai kai shi wannan wurin to in ya tashi daga yadda ya tashi kafin ya je wurin da zai je ma yana magana da Eh, ana kiransa control agency wato masu kula da zirga-zirgar sai na cikin sararin samaniya to a duk lokacin da ya samu wani matsala su za su fara sani in ma bu su sani ba in har zai isa wurin a cikin minti 45 aka yi minti 50 ba ji ɗuriyarsa ba to za a fara ciwon lalle wani abu ya afku a fara nema to wannan hanyoyi guda biyu tana ke sanin ko jirgi ya yi hatsari ko bai yi ba tambaya ta biyu ya ce shi akwatin naɗe bayanai wanda a turanci ake kira black box a menene shi me ya me amfanonin shi da da ke tattare da jirgi da faduwan jirgi to black box dai asalinsa ma ba bakin akwati ba ne kalansa kalan ruwan ɗorawa ne ko kuma dai a ce ruwan goro saboda in jirgi ya faɗi za a iya tsinkayo shi ko daga nesa ko a ƙarƙashin teku ko a cikin duwatsu ko a cikin dazuzzuka masu tsauni da yawa da haka aka yi shi kalan ruwan goro yadda za ka gano shi daga nesa kuma abubuwa ne da dama a cikinsa suna da ɗan duk magana da aka yi a cikin gidan gaban jirgi wannan abu yana naɗa duk halin da jirgi yake ciki da gudun da yake kilomita fa awa guda nawa yake wato a cikin sa'a daya kilomita nawa yake ci ko mil nawa yake ci duk yana ciki a tsawon sama a kafa nawa yake yana kafa dubu biyar ne ko kafa dubu ashirin ko kafa dubu talatin yana nada a ciki ko fikafikinsa yana yana labul ne ko ya karkace ko tayarsa ta fito ko bata fito ba ko yana kokarin hawa ne abin ya same shi ko yana kokarin sauka ne duka a cikin halin da jirgi yake ciki wannan na'ura tana daukansa sannan akwai abu da ake sawa a jikin jirgin sama ana ce mata a turanci emergency locator transmitter dole a sa wannan a cikin jirgin sama duk jirgin sama da zai dauki fasinja dole a sa a ciki saboda da zaran ya bugi kasa bam to wannan transmitter din za ta harba signal cewa akwai jirgi ya fada a wuri kaza kaga dai kuma misali in jirgi zai tafi sokoto aka ce jirgi ya bata dai ka san neman za ka sa a tunani ne a hanyar da take daga abuja zuwa sokoto ba ka tafiya biyu ko gombe ko damaturu kana neman jirgin da zai tafi sokoto dole neman ka zai tattara ne a tsakanin su gora su rijau su da um, um, suna dai ƙauyuka da suke hanyar tafiya sokoto ko a jirgin sama ne ko a mota ne kusan abu da ake hanya da ake bi ko a saman ko a kasan ba za a ce directly hanya iri ɗaya ba amma dai ba ka tafiya sokoto daga abuja a ce an same ka a biyu ko a bauchi ko a potos kuma ba zai yiwu ba sai dai a ce an same ka a gusau ko a birnin kabi ko a wasagu ko a gari mai kogin nan sosai idan aka sace 'yan makaranta kwanan nan irin wannan dai a nan ne za a samu su haka ake yi kuma shi wannan transmitter din akwai office-office daban-daban wadda suke da abin da yake ansa wannan transmitter ɗin ta bugu ta ba da signal dinta to daga nan ne za a gane abin da ake kira gps wato latitude and longitude na ariyan da aka ji wannan abin ya fito nan za a je kuma za a ga buraguzan jirgin sama da mu a mu babu ruwa da zai cinye jirgi a neme shi a rasa za ga dan guraguzan sa da yadda yake ko hayaki ko na makamancin haka Allah Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ku aiko da tambayoyinku masu ma'ana kuma takaitattu ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ku. Musa Sha'ibu Sabon Wuse babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya ce mun bayani a game da sabon dandalin sadarwa na TikTok. Shi ma ana samun kuɗi a cikinsa kamar YouTube da sauransu. Shin ba wani abu ne da ake yi a cikinsa sai rawa da waka? Me yasa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ta ƙoƙarin hana shi aiki a ƙasar? Akwai wani hatsari ne a tattare da shi? To dangane da wannan tambayar taka wakilin mu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya gana da Umar Sale Gwani masharhanci kan harkokin da suka shafi fasahar sadarwa a Najeriya. da zan so masu saurare su fara fahimta dangane da shi manhaja na TikTok shine manhaja ce wadda wata kamfani da ke China da ake kira ByteDance wanda suka fuddo da shi saboda ɗebe kewa mutane da kuma nishaɗi abin da shi wannan manhaja yake shine yakan baka dama idan ka ɗora shi akan wayanka ka raba duk wani abu da kake da shi na nishaɗi wato kamar yadda ya kama ake gani yanzu abubuwa na ban dariya abubuwa na barkwance abubuwa na wasannin kwaikwayo da sauransu in aka duba ta wajen fannin kasuwanci kuma tsarinsu da suke da shi bai zo ɗaya da na tsari na manhaja ta youtube da sauransu ba saboda nasu youtube yawan jama'a da kake da shi da kuma yawan eh, bidiyo da sauransu da kake sakawa a youtube ɗin shi yake kawo maka kuɗi wajen tallace-tallace da ake sanya a ciki tunda duk wanda yake sauraronka, ko kuma yake biye da kai zai je ya ga wannan tallaɗin, in kuma yana da sha'awa zai iya latsawa har ya kai shi ga yayi sayan abu to su tiktok abin da yake faruwa shine tunda sun ba da wannan dama wa kowa ba kuɗi suke karɓa ba abin da suke yi shine sukan ba da gurabe wa mutanen da ake kiransu influencers wato mutane masu tasiri a idon mabiyansu a wa'annan shafukan zumunta ɗin ya kasance sun yi tallan wasu abubuwa wanda directly su za a saya a hannunsu bayan wannan kuma akwai waɗanda suke amfani da shi wajen yada ilimi abubuwa masu sauƙi wanda yake ba zai ɗauki minti guda ɗin ba amma mutane suna wahal da kansu ta hanyoyi daban-daban so sai aka yi ta sanya waɗannan bidiyo ɗin da sauransu to gaba kuma ce shin ba wani abin da ake a cikin wannan manhaja sai rawa da waka eh to galibi ka san harka ta abin da duniya da ya shafi jama'a dole sai an samu shiririta a ciki a tunanin su wanda suka kirkiro wannan manhaja shine za a yi amfani da shi kusan ta kowane hanya yanzu misali idan kana fama ne da wani rashin lafiya ko wani abu a ce an samu likita ya yi maka bayaninsa a minti guda ko kuma kana da wani matsala da ya shafi wani abu na harka na ilimi ko wani abu makamancin haka aka yi maka bayaninsa a minti guda kaga za a yi nasara kuma za a samu ci gaba to a gaba kuma ya tambaya ce me yasa tsohon shugaban amurka donald trump ya yi kokarin hana shi wannan kamfani ko wannan manhaja aiki a cikin kasar amurka siyasa ce kawai kasan akwai lokaci da ake ta cacen baki na maganar tattalin arziki tsakanin kasar amurka da kasar china babban koke da su mutanen kasar amurka suka ta yi shine kamfanoni da kuma masana'antu da sauransu na kasashen china sun karbe gurabe da dama na kasuwanci da kuma abubuwa na fasaha haka a ƙasar amurka ɗin wanda kuma ita amurka kayanta haka baya samun karbuwa a ƙasar china ɗin to abinda shi shugaba trump ya kokari ya yi shine duk wani kamfani na china da ya yi tasiri an liƙa masa zargi na kan cewa gwamnatin ƙasar china tana amfani da waɗannan kamfanoni wajen leƙen asiri to kaga wannan takaddama ne so bayan ya gama da kamfanin huawei an hana su sayar da kayayyakin su na sadarwa a kasar amurka sai kuma aka koma kan kamfanin tiktok su ma ana kokarin a hana a yanzu haka a gwamnatin amurka akwai hukumomi wanda suka hana ma'aikatarsu ko sojoji da sauransu amfani da shi wannan manhajan tiktok din a ƙarshe ce akwai wani haɗari tattare da ita wannan manhaja? eto eh gaskiya al'amari dai ni babban haɗari da na ga za a fuskanta ko ake fuskanta shine na gurɓacewar tarbiyya saboda duk lokacin da ka bar matasa ko yara ya zama na basu da alƙibla ko da akan harkoki na nishaɗi ne to dole za a samu rashin jituwa kuma dole za a samu ɓaraka. mun gode kwarai da gaske malam umar sada gwani da lokacin ka da ka bamu ni ne da godiya masha Allah sarauniya ta koyi ta gabi yanzu Kuwa zai tsananta kallon ki yanzu idiyar shi ta tsare na faɗin na ƙara cewa kina a raina san ba na manta alkairin ki dan yi yawa a guda donar kikin na samin yayin ta sun yi huda ba zan shiru ba ni ma yi daɗi garin ya zagin yi tantakan ɗa kin hakari ziyar san kita yi zurfi ciki na faɗa? ba za na gane kai na ba sai kin zaman itan kiriya ba na faɗi bane ne tun da komai akan kina shirya na san ki so na hakika da ke mawa hanya idan kina tunani na ina na Muna godiya kwarai da gaske kuma nan za mu tattara namu ina mu mu bar wannan dandali sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin injiniyan mu na yau Mustapha dbc da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokin ku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.